jama'a assalamu alaikum tsohon mai kula da kungiyar kwallon kafa ta barcelona wato pep guardiola ya bayyana liam messi da cewa ya kasance dan kwallon da ya fi shahara da suna a wannan zamanin ya ce yana son barcelona ta lashe gasan zakaru bayan da ta yi wajarud da kungiyarsa ta bayan munich a gasar guardiola ya ce yana mai farin cikin ganin cewa liam messi ya dawo da zarrarsa kamar lokacin da yake a lokacin da shi guardiola ke coach ɗin barcelona ya furta haka ne sa'ilin da yake hira da manema labarai ya ƙara da cewa mun yi dace cewa miliyan messi ya kasance ɗan wannan zamanin kuma yana iya kwatanta shi da shahararren ɗan ƙwallon ƙafan nan wato pele da cewa yana mai alfahari da zaman da suka yi tare.